السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم شابير وجن رجب hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sayyid bukhari <clears throat> yau za mu tashi babu wa fati musa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب وفاة موسى وذكره بعد باب الرسول النبي موسى kuma ambatan النبي موسى بيان هكا حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن داويس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان كربو دغ ابي هريره الله يقرا مشي يدايشي ورسل ملك الموت الى موسى عليه السلام ان ايكو ده ملائكه متوا زوا زوى النبي موسى عليه السلام فلما جاءه سكه فرجع الى ربي a lokacin da ya zo masa da mala'ikan mutuwa ya zo ma annabi Musa sai annabi musa ya fasa mishi ido an gane ko sai ya koma zuwa ga ubangijinsa faqal arsalta masa arsaltani ila abdin la yuridu al-maut ka aiko ni zuwa ga ka turo ni zuwa ga wani bawa wanda baya son mutuwa qala irji ilayhi qul lahu to sai Allah ya ce ma malaika malaika malaikan mutuwa ka koma zuwa ga annabi Musa ka ce masa yada'u yadahu ala matni saurin ya ɗaura hannunsa akan bayan wato bijiminsa bi ma gabbat yadihu bi kulli sharatin sana yana da duk abin da hannun shi ya gabka yana da da kowane gashi kowane gashi za a ba shekara daya in ya damki ainihin gashin bijimin sa duk filalar gashi guda daya shekara daya filalar gashi guda biyu shekara biyu ka san ko bijimin sa ka damki gashin za ka damki ya fi dubu eh. ko karanci kenan eh. to tun da dai baya son mutuwa ka gaya mai ya damfi ainihin gashin bijimin sa ko gashin fauna to gashin da iya gashin da ya damfa kowane filalan gashi guda ɗaya wato zai rayu shekara guda Na qala ai ai rabbi ma maza to sai ce to ya ubangiji sannan sai me in ji annabi Musa bayan an ce an gaya ma annabi Musa wannan sakon an ce wa mala'ikan mutuwa sai ka gaya masa haka sai mala'ika ya je gaya ma nan musa shi ne sai annan musa ce to ya ubangiji bayan na gama tamka din iya yawan bijimin sa idan na yi iya wannan shekaru ɗan shekarun na da iyaka ko da mutum shekara dubu ko shekara dubu biyu to bayan shekara dubu ko bayan shekara dubu biyu sai gome ala sun al sannan sai mutuwa ashe dai mutuwa sai an yi ala fal'an to in haka ne kuwa a ɗauki rai na yanzu a nan musa a salatu to in haka ne a ɗauki rai na yanzu kawai ba ta magana wani sai na kaiwa innan shekarun <laughs> fasa alallaha an yi diniya hu min al'ardi al sai ya roƙi allah ya kusantar da shi zuwa ga ƙasa mai tsarki can baitul maqdis allah ya kusantar da shi zuwa wajen ramiyatan bi hajari kamar yadda ka jifa dutse wato ma'ana kamar a wurga shi nan wajen ya je ya rasu a can ƙasa mai tsarki Wala Abu Hurairah radiyallahu anhu. Sai Abu Hurairah radiyallahu anhu yace fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law kuntu samma la araitukum qabrahu ila janibi da na kasance a can samma wannan zurfu makani eh. da na kasance a can da na nuna muku kabarinsa zuwa gefen hanya da tal kasibil ahmar karkashin tudun rairayi wanda yake ja hmm. da na kasance a can la araitukum qabrahu da na nuna muku kabarinsa ila janibi dari can gefen hanya ta hatar tafsir al-ahmar karkashin tudun rairayi wanda yake ja قال واخبرنا معمر عن همام حدثنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه to wannan hadisin yana daga cikin hadisi na aqida wanda mutum baya cika salafiya sai ya yarda da shi hmm. an gane ai babu masu inkarin wannan hadisi sai zanadika sai Akalaniyun, sai mutazilawa wa'anda suke fifita hankali akan nasu amma ahalin suna gaba daya kaulan wahidan babu wani malamin suna da ya taba shakka kan wannan hadisi ina fasan gani har ma saboda yadda suka yarda da hadisin sun dauki hadisin ɗungurungun, sun rubuta shi a cikin littattafan aƙidansu. an gane wannan ko idan ka duba cikin littattafan aƙida irin su lalaka'i irin su a sharia na imamul al-Azuri da ire-iren shi irin su Ibn kuzai a cikin a tauhidin shi shi ka ga sun rubuta wannan daga cikin aƙida na ahli sunna wal jama'a wanda kana iya jaraba mutum ma da shi in ka tambayi malami akramaka mai za ka ce kan wannan hadisi wanda annabin Allah Musa ya naushi mala'ika Jibril ya fa ya da mala'ikan mutuwa ya fasa mai ido yaya wannan hadisi yake wannan hadisin ya saba ma hankali wannan hadisi bai inganta ba to ya nuna alaman wato bai san darajar hadisi ba ya nuna alaman cewa yana da ainihin bidiyoyi tare da shi ina fatan gane wannan shi ya sanya al'allama ibn khuzaima yana cewa an kara ba'adul muftari a hadal hadisi wasu sashen yan bid'a sun yi inkarin wannan hadisi wa ƙaru ta ce in kana musa a rafahu faɗarin ta kafa ne in dai har annabi musa in har annabi musa ya san mala'ikan mutuwa shi ne ya zo wajensa har ya naushe shi ɗin to ya wulaƙanta shi shin annabi musa ya tabbatar wanda ya zo mala'ikan mutuwa ne in dai ya tabbatar mala'ikan mutuwa ne to ya wulaƙanta shi ɗaya kenan wa in kana lam a arifu in bai san shi ba fa fa yattasu lahu min fakai ainihi to yaya zai masa kisasi ya fasa masa ido waye ba shi dama kawai dan ya zo ya ce mai ya ce mai na zo in dauki ranka kawai sai fasa mai ido yanzu idan idan mutum ya zo wajen ka ba makami a hannun shi kawai ya ce na zo wajen ka ne dauki ranka kawai zai ka fasa mai ido to yaya zai masa kisasi dangane da fasa masa ido da yayi to za ga yan zanadika da kuma 'yan akalaniyin sun kawo shubha ga wannan hadisin dangane da haka to shine ibnu kuzaima yake cewa wal jawab anna allah lam yab'ath malaka lam yab'ath maut musa wa huwa yuridu qabla ruhihi hina idhin jawabi anan shine allah ta'ala bai aiko da mala'ikan mutuwa zuwa ga musa yana so ya karbi shi a lokacin bane a lokacin ba wai lalle ana so a karbi annabi musa bane an gane wannan ko wa inna ma ba'athahu ilayhi ikhtibaran kawai ya aike shi zuwa gare shi ne dan ya jaraba shi a jaraba annabi Musa a gani a wani nuska an ce ikhtiyaran ya jaraba an tura shi ne dan a baiwa annabi Musa zaɓi. idan annabi Musa yana son a dauki shi a dauki ransa idan kuma baya son a dauki ransa za a daga mai kafa wato ya aika ne don a jarraba shi wato a bashi zaɓi domin kowane annabi da ma kafin a ɗauki ransa sai an bashi zaɓi wa inna ma laɗawa musa malakal maut annabi musa ya naushe shi ne ya hura ra'a adamiyan da kala darihi bi gairi izini kamar kai ne yanzu kawai sai kaga wani mutum dan adam maji wato mai katon mutum ya shigo gidanka ba tare da ya nemi izininka ba kawai ya shigo ma ɗaki ya za ka fasa? kawai annan musa na zaune a ɗaki kawai sai ga mala'ikan mutuwa ya zo kan a siffar ɗan adam kawai ya shigo yana shigowa kawai ce na zo ne da jiranta in kai da ya za ka yi dan Allah shi ba wai ya zo a matsayin mala'ikan mutuwa ba ne ba eh. ya zo ne a siffar ɗan adam dan babu yadda za a yi mala'ikan mutuwa ya iya shigowa wajen annabi musa da siffansa saboda allah na cewa walau nazzalna malakan la qudiyal amr eh. da za mu saukar da mala'ika da al'amari ya ƙare, in dai mala'ika ya sauko sai duniya ta ƙare, kenan mala'ikan mutuwa da ya zo da annabi musa ba ya zo akan siffar na mala'ikan mutuwa bane ya zo akan siffar dan adam ne to annabi musa zai ɗauka wannan kuwa daga gaske mala'ika ne bari in jarraba an gani shi ne ya naushe shi ina fasa gane don ya ɗauka ɗan adam ne shi misali Su shi ne ke cewa shi ya ga ɗan adam ne ya shigo gidanka babu izini mutum ya shigo gidanka babu izini ai sai yadda karfin kai ya ƙare ko walam ya alam annahu malakul maut annabi Musa bai san cewa mala'ikan mutuwa bane shi ya ɗauka kawai wani dan fashi ne ko dai wani mutum ne ya zo yana so ya cutar da shi wa kad aba shariu a faqa aini ainu nazir fi daril muslim bi ghairi izini hakika mai shari'a ya ba da dama a fasa idan mutumin da yake kallon gidan musulmi ba izini mutumin da yazo yana lekowa ta windanka ko yana lekowa ta taganka yana kallon matanka an baka dama an kana da gufa ka fasa mai ido kuma idan ka fasa mai ido sai aka je kotu za a ce abin da kai yayi daidai kuma idan nan banza ne ba za a biya diya ba an gane ko hadisi ya inganta akan nan hadisin Abu Huraira radiyallahu an dukkan musulmi da yaje yana leken gidan wani a yana leken gidan wani yana kallon al'auransa aka fasa mai ido ba a yi laifi ba ko ba za a biya diya ba to ballantana ko mutumin da ya shigo gidanka kai tsaye ba sallama zai iya ganin matanka zai iya ganin al'auran gidanka a nan sai kan naushe shi ka fasa mai ido mai laifi babu laifi to annabi musa alaihi salam ya dauka cewa mutum ne ba mala'ika ne. shi yasa ya aikata kuma a ka'ida duk wata halitta da ta canza sifa ta koma wata halitta tana da hukuncin wannan halittar yanzu aljanin ya koma maciji to duk abinda da zaka iya wa maciji zaka iya mai aljani yanzu iya ya rike ne kuma maciji ka ɗauki takobi ka sare zai mutu idan ka idan ka cika mai ido zaka fasa mai ido an gane wannan ko to saboda haka mala'ika ya zo a wasiƙar dan adam kuma annabi Musa bai sani ba yadda sai ya lauci dan adam ne kawai duk wani hukunci da abin da yake samun dan adam in an laushe shi a ido zai iya samun mala'ika a lokacin tunda yanzu ya tashi daga mala'ika ya koma bil adama yana da siffa irin na bil adama ina ba san gane wannan to annabi Musa bai san cewa mala'ikan mutuwa ba ne domin su zanadika sun yi tambaya sun ce shin annabi Musa ya san mala'ikan mutuwa ne idan ya san mala'ikan mutuwa ne to ya wulakanta shi idan ko bai san shi ba yaya aka yi waye ba shi dama ya fasa mai ido sai mu ce shari'a ta ba shi dama ya fasa mai ido hmm. ko to wannan kenan wa qad ja'at al mala'ika ila ibrahim wa ila lut fi surati adamiyyin hakika mala'iku sun zo zuwa ga annabi ibrahim da kuma annabi lut a cikin surar dan adam ko ba gaba har ma da suka yi sallama annabi ibrahim ya cewa salamun qaumun munkarun wato aminci ya tafi daga mutanen da ba san ko zuwa yi ba ba san daga inda suka taho ba annabi ibrahim ya yi sauri ya je ya ɗauko ɗan marakin sa ya zo ya gasa ya kawo musu shi yana farin ciki yana murna ya mutu da baki ya ma ra'a aidiyahum la tasilu ilayhim nakirahu wa wajen kashi nafsihi sifa a lokacin da ya ga hannunsu baya kaiwa zuwa ga abincin sai ya kyamace su ya tsorace su sai ya raya wani tsoro ya kutsa wani tsoro a cikin ransa an gane wannan ayi sai suka ce masa kakka ji tsoro mu mala'iku ubangiji ne mun zo ne akan siffar dan adam ashe mala'iku na zuwa akan siffar bil adama na fatan gani wannan ba bakon abu bane yawa kuma a lokacin da suka zo wajen annabi ibrahim da annabi lut cikin surar yan adam falam ya arifahum ibtida'an ba su gane su ba a farko annabi ibrahim ya dan firgita da su shi ma annabi lut ya dan firgita da su ولو عرفهم ibrahim lama qaddama lahumul ma'qul da annabi ibrahim ya san cewa mala'iku ne da bai gabatar musu da abinci ba walau arafahum lut lama kafa alaihim min qawmi da annabi lut ya gane cewa mala'iku ne da ba zai ji tsoro a gare su da mutanansa suka zo suka ce ya biko su ba dan mutanansa lokacin da matan annabi lut din ta je ta ba mutanen labari cewa ga annabi ya yayi bakin maza sai zama to mutanen sun zo suna farin ciki suka zo gidan annabi ka ce lalle annabi ya mika musu wayannan mutanen annabi da ya rasa yadda zai yi yace gashi nan yayi baki bakin nan sun zo gidansa kuma za a zo a kama wayannan baki a yi luwadi da su kuma yace shi da a ce yana da karfi da yana da jama'a da yana da dangi za su taimaka mai da ya yaki wayannan mutane lau an da ne bikin kowa au awi ila rukunin shadi da ina da ƙarfi ko na tattaro zuwa ga wani rukuni ina da wasu dangi masu ƙarfi wallahi da na ɗauki mataki akan wannan abu to ba yadda zan iya kenan ina kallo a gabana za a kama baki na a je a yi luwaɗi da su kaga ashe wannan irin tsoro wanda annabi Ludi ya ji alaihi salam da ya san cewa mala'iku ne ma da farin ciki zai ce eh, eh, eh, to alhamdulillah lokaci ya zo da za a halakar da mutanen nan amma hankalin shi ya tashi daga baya sai suka gaya mai cewa mu manzannin ubangiji ba abin da zai faru an gane ku? kaga duk wannan ya nuna a ashe mala'iku da suka mala'ikan mutuwa da ya zo wajen annabi Musa ya zo akan suka sifa dan adam mu ko da mun mun yi bayani in ya zo akan sifa dan adam duk wani hukuncin dan adam ya hau kan shi. an gane za a iya soka mai wuka ya mutu za a iya ji ciwo za a iya fasa mai ido za a iya mai kaza kaman na taɓa baku tarihin wani sahabi da ya dawo daga karatu ya je majalisin manzo Allah ya dawo karatu cikin dare yana dawowa karatu sai ya shigo gida ya bude kofa kafin ma ya bude kofa sai ga matar shi a waje balarabe kuma mai kishi ya zo ya ga matar shi a wajen to ba karamin tashin hankali ba ne kawai sai ya dauki takobi ya dumfare ta ta ce don Allah ka yi hakuri mai girana kafin ka yi mun hukunci ka je ka duba daki ka ga me yake faruwa yana zuwa ya leka daki sai ga wani maciji ya fasa kai akan gadon shi ya ga maciji ya fasa kai kawai nan take sai ya daga takobi sai ya dumfari takobin ya dumfari macijin irin ya za a yi maciji ya kora mun mata eh. irin kishi na balarabe wallahi ya kukan kura yadda faru wannan maciji ya sari macijin an ce da shi da macijin ba a san wanda ya riga mutuwa ba a gane ko macijin iska ne shi sahabin ya rasu macijin ma ya rasu an fahimci wannan ko to kaga wannan yana nuna idan idan aljani ya zo kan siffar maciji za ka iya kashe shi ku fahimci wannan hmm. to saboda haka shine ake magana a wa la taqdir an yakuna arafahu kai muqaddara ma mu ce ba annabi Musa ya san mala'ikan mutuwa ne muqaddara fa min aina li hadha mubtadi mashru'iyyatu kitab bayna al mala'ika wal bashar a ina ne wannan dan bid'a ya samu hujja na cewa tsakanin mala'ika da dan adam akwai kisasi idan dan adam ya fasa wa mala'ika ido ko dan adam ya yi wa mala'ika wani illa a ina ka samu cewa ana kisasi eh a wanda littafin aka rubuta shi dai kisasi tsakanin dan adam da dan adam to ma tsakanin dan adam da mala'ika ba wani kisasi yake tsakanin su ha wa min aina lahu anna malakal maut da labar kitab shi a ina ya samu cewa mala'ika mutuwa ya nemi kisasi min Musa falam yaktasabiru kuma annabi Musa bai rama masa ba a ina ka samu mala'ikan mutuwa ya nema hakkinsa wajen musa cewa ka fasa min ido sai ka biya ni ai bai faɗa ka ba an gano wannan ko to imamul ya yayi talqisin magana ibnu kuzaima ya ƙara a cikin sa cewa annan musa da fa'ahu an nafsi lamma rakiba fihi min al-alima rakiba fihi min al-bida annabi musa ya kara kanshi ne saboda tsananin fushin da ya kama shi wani ya shigar da gida ba izini ka kuma ta annabi Musa saboda fushi ya zo ya tarar mutanen shi suna bautan gumaka alhali ya basu akan tauhidi saboda fushi akwai attaura a hannun bai san san da ya wurgar da shi ba hmm. ina fata gane to wannan mai irin fushi irin wannan an saba ba dokan Allah kuna ganin dan yayi kukan kura ya nausu mutum ya fasa mai ido magana ne littafin Allah yake hannunsa bai san san da ya jefar da shi ba saboda ya zo ya tarar mutanen sun koma suna shirka suna bautan dan maraki na fatan gani har ma Allah ya siffanta shi walan ma raja abu za ila kauli wa raja abu za kai wa raja abu za ila ga zabana asifa annabi Musa ya dawo zuwa ga sa da siffa guda biyu gazaban kuma asifa mai tsananin fushi mai tsananin fakin ciki aka bi isa ma kala bi isa ma kala ta guni min ba ke tir da abin da kuka maye min bayana kun ci amana na na bar ku akan tauhidi na yi kaza amma kun koma kuna shirka kina kace wa alqal alwa fa alqal alwa wa akaza bi rafi akhihi yajuruhu ilayhi ya dauki ya jefar da Allah a saura ya kama kan dan uwan shi yana janyo dan uwan shi zuwa gare shi kun ga kun ga dai annabi Musa kenan idan yakan yi fushi saboda kariya ga addinin Allah to shi ma mala'ika ya shigo mai gida da siffar dan adam ba sallama kaga ya ɗauka cewa dan adam ne ya fasa mai ido wani shubha ke cikin abu babu shubha a cikin abu to sannan kuma Allah subhanahu wata'ala wa anna Allah radda aina malakil maut kuma Allah ya mayar da idan mala'ikan mutuwa a liya alama Musa annahu ja'ahu min indillah dan annabi Musa ya san mala'ikan ya zo mai ne daga wajen Allah wannan idan sai Allah ya mayar mai da idan falihaza da wannan ne istaslama hina izini sai annabi musa sai ya sallama ya miƙa wuya a lokacin nan an gane wannan ko imamu nawa wuji kuma yana cewa la yamtani wa an yi azanar lahu li musa fi hazi ladma wato bai hannu ga hankali ba Allah ya ba annabi musa izini a cikin wannan mari imtihana lil mazlum domin jarabawa ga shi wanda aka mara din shine mala'ika wa kana gairu inna ma ladama li annahu ja'a li qabdi ruhihi min qabli an yukayyirahu cewa ya mare shi ne saboda ya zo don zai karfi ransa kafin ya ba shi zaɓi ai a ƙa'ida annabawa in za a karfi ransu sai an ba su zaɓi kun gane wani ko liman sabata annahu lam yaqbil nabiyun lam a ta yi yukhayyar saboda abin da ya tabbata cewa ba a taba kama wani annabi ba sai an ba shi zaɓi ba a karɓar ran wani annabi ba sai an bashi zaɓi an gane ko hadisi ya tabbata haka ingantacce wali haza lamma kayyara hu fil marra ya az'ana kun gane lokacin sa ko gani lokacin da aka ba annabi Musa zaɓi a karo na biyu ɗaya ya mika wuya shi in yana so ya rayu ya ƙara ma rayuwa ya damƙi ainihin gashin ɗan maraki iya yawan gashin kowane silalar gashi yana da shekara ɗaya in kuma yana so a ɗauki ran shi nan take ya zaɓa sai annan musa ce to shi yanzu kawai ya tunda an bashi zaɓi yanzu ya yarda a ɗauki ran shi kenan wancan mala'ikan mutuwa da ya zo kawai ya zo zai ɗauki ran ne ba bai ba shi ne ba bai ba shi zaɓi ba misali an gari? Ah. to sai aka ce to amma wannan magana fihi nazar idan mala'ika ya zo bai ba da zaɓi ba shin ya bi umarnin Allah ai mala'iku an ce la ya asuna la ma amarahu shin Allah ne ya ce mala'ika ya je ya karbi shi ba tare da ya bashi zaɓi ba ko kuma ya yi gaban kanshi ne an gane wannan ku to wannan a wato shi wannan magana fi ma fiye an ce bima aka dama malakul maut ala kabari da biyin wa akalla bishan me yasa mala'ikan mutuwa ya yi gaban kanshi ya je karɓi annabin Allah ya wofintar da sharafi na cewa sai an ba shi zaɓi sai jawabi ya koma annan zalika wa ƙa'in tihanin a cikin haka ne kuwa to abin ya auku ne jarabawa an ce ne a jaraba annabin Musa a gani an gane wasu kuma ce ma'anan cewa wai ya fasa mai ido ai a hujjata mu, ai ya bata hujjansa wannan magana ɓatacce ne tawili ne kawai da bin tasiri saboda gasarina karina lawo Allahu ainahu wa bi qawlihi ladamahu wa sakahu Allah ya mayar mai da idansa da kuma cewansa ya mare shi ya fasa mai ido da wani wannan daga cikin tsarinoni wanda ga cikin tabbatar da cewa abin ya faru an gano wannan ko to almuhim dai wannan hadisi hadisi ne ingantacce babu wani malami daga cikin ahlul hadis da ya za a fashi kuma hadisin yana da inganci har ya kai ahlus sunna suna jaraba mutum da shi duk mutumin da ya karyata shi suna sa shi daga cikin yan biri'a, suna ba gani saboda karfin shi baka ba hadisi bane wanda aka yi sabani wajen isnadin shi ballan da ka ce ka za ko abin da ya kama da wannan Allahu a'lam na'am mutazilawa ne su karan eh su ke karyatawa da su da zanadika eh filosofa حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبو سلمة بن عبد الرحمن da sa'id bin musayyab sun ban labari cewa anna abu hurairah radiyallahu anhu qala cewa lalle abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce istabba rajulun min almuslimina wa rajulun min alyahudi cewa wani mutum daga cikin musulmai da wani mutum daga cikin yahudawa sun yi zage geliya zage ni zage ka fa Musulun. sai musulmi ya ce wallazi istafa muhammadan sallallahu alaihi wasallam Ya ce na rantse da Allah wanda ya zaɓi annabi muhammad akan talikai gaba daya kenan annabi muhammad ya fi duniya daraja fi qasamin yuqsimu bi a cikin wani rantsuwa wanda yake rantsuwa da shi shi musulmin daga cikin rantsuwan da yayi ya rantse da wanda ya zaɓi annabi muhammad ya fifita shi akan duniya gaba daya wa qala yahudiyyu shi kuma bai yahuda sai ce Wannan Lissafa musa alal alami na rantse da allah wanda ya fifita annabi musa akan mutanen duniya gaba daya sai nuna annabi musa ya manzan allah daraja shi bai yahudan farafa al-muslimu inda zalika ya dahu falatama yahudiya kuma ka san dama shi bai yahude dama wannan shi ne addinin shi shi ya ɗauka annabi musa alaihi salam ya bi kowa daraja kamar yadda kirista da nasari ya ɗauka annabi isa alaihi salam ya fi kowa daraja a gane wannan ko a nan wajen inda musulmi ya faɗi wannan da ya yi rita duk musulmin da ya ce Allah ya fifita annabi Musa kan duniya gaba ɗaya ya yi rita saboda ya ƙaryata fifikon da Allah ya yi manzan Allah kan duniya gaba ɗaya an gane kama wannan dama su kristoci abin da ya mai da su kristoci akwai fifita annabi Isa akan duka annabawa sannan kuma akwai yarda da cewa wato akwai ƙaryata annabci annabta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa Allah uku ne to hmm. su ma yahudawa sun zama na yahudawa ne saboda sun karyata duk sauran manzanni sun fifita annabi Musa akan sauran manzanni gaba daya a nan to saboda haka farafa al-muslim inda zalika ya dawo sai musulmi a wannan lokacin sai ya daga hannunsa wala dama yahudiya sai ya mahari ba yahudi ba za a ba yahudi ya za a yi ba yahudi ya ce annabi Musa ya fi annabi Muhammad sai ya mare shi fa zahaba yahudi ila nabi sallallahu alaihi wa sallam sai wannan ba yahudi ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa akhbarahu alladhi kana min amrihi wa amri muslim sai ya bashi labarin abin da ya kasance na al'amarin sa da al'amarin musulmi ya faɗi duk abin da ya faru cewa kawai saboda na ce na rantse da Allah da ya fifita annabi Musa akan duk sauran manzanni kan talibai gaba daya sai gashi daga cikin mutanen ka sahabbai sai wani ya gaura mun mali hmm. shine na kawo kara wajen kaya Muhammad fa qala la tukhayyiruni ala musa sai annabi ce kada ku fifita ni ka ku zaɓe ni akan annabi musa ka ku ce na fi annabi musa daraja ka ku ce haka an gane ku na'am fa inna nasa yasquna fa akuna awwala man yufiq yace domin mutane za su suma idan an busa kaho fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah hmm. an gane ku hmm. to lalle mutane aka yi musan kaho za su suma fa akunu awwala man yufi sai kasance ni ne farkon wanda zan farka daga wannan suma din ni ne farkon wanda zan farfado fa idza musa badishun bi janibil arsh sai ga annabi musa ya dabbi gefen al'arshi a lokacin da na farfado sai naga annabi musa ya dabbi gefen al'arshi yana da ranshi fala adari akana fi man sayka fa ka qabli au kan sani ba shin annabi musa yana cikin wanda suka suma ya farka ni na ya wasake au kana min manistana min mastasna Allah ko yana daga cikin illa ma sha Allah eh. wanda suka bi so eh. fasa yi kaman tun samawati wa man fil ard illa man sha Allah eh. an yi busan taho sai waɗanda suke sammai da waɗanda ke kasai suka suma sai wanda Allah ya so kawai bai suma ba to shin annabi Musa ya riga da farfadowa ne ko kuma yana daga cikin wanda Allah ya toge cewa illa ma sha Allah an gane wannan ko sai ga Musa baqishun bi janibil arsh sai ga annabi Musa yana jam'e da gefen al'arshi fala adri akana fi man sarika ban sani ba yana daga cikin wanda suka suma fa afaqa qabli sai ya wuce ke gabani na au kana min malika zunalla ko yana daga cikin wanda Allah ya soge daga cikin mutane misali an gane wannan to da wannan annabi ya faɗi wannan ne dan malamai sai kokarin tattauna kan wannan hadisi wato kaulan wahidan an san cewa manzan Allah shine sayyidu walad bari adam duk duniya gaba ɗaya ba mai darajarsa wannan babu wani jayayya kan wannan to amma a irin wannan usulubi ana faɗa tsakanin ɗalibin wannan malami da ɗalibin wannan malami hmm. a gane sai ce ce na rantsi da Allah wanda ya fifita malami na kan malaminka kuma suka ce na rantsi da Allah wanda ya fifita nawa kan naka hmm. so zaka ka so a wulakanta ma malami to irin wannan a irin wannan babi baya halatta a yanke hukunci karkashi eh, dai gaskiya ne malam wani ya fi malam wani daraja a wannan mataki na ana so a wulakanta wani malami ne akan wani to shi yasa manzo Allah ya ce kada ku fifita na kan annabi Musa cikin irin wannan halin irin halin jayayya ake yi kuma duk annabawan Allah ne ba na banza a cikin shi. malaman nan gaba ɗaya malamai ne na sunna eh. dukansu gaba ɗaya suna karantawa zuwa ga sunna sai wani ce wallahi malami na kasan ya fi da imani shi wanda ce wallahi nawa ya fana ka imani ana ka zaki to kai ka ruka yin hukunci shi aka maka Allah da Allah da kai da malam wani waye ka daraja za ka kira kai malamin kace malam to alhamdulillah ga malam zai wuce malam muna jayayya ne na ce kai malami na ka malam wani daraja shi kuma wancan ɗalibin malam wani ya ce shi malam wancan malamin shi ya fi ya fi ka daraja to malam waye fi kada ku bibi na a kan ku bibi na kan kowane malami ni ni ɗalibi ne ni ma kaina neman ilimi ne sai ka saukar da kanka kasa a wannan matakin amma ka zo ka ce to maganin banza ai shi shi malamin nashi ya san na fi ka an koyi haka ina ba gane kaga wannan ya zama shirme to wannan babi ne na malami ya saukar da kanshi ya nuna shi ba kowa bane ba wai dan shi ba kowa bane saboda a irin wannan matakin in ka ba da amsa kafi kamar babu hikima cikin shi an gane to shi ne dalilin da ya sa manzo Allah da sha'a na fi annabi Musa daraja ba fada ake yi a nan wajen an gane ko to malamai sun kawo dalilai da dama wanda ya nuna cewa kada a yi hakan an gane ko eh. ta saboda an ce ana ta sabani wane ne wannan wasu mutane suka ce wani mutum ne daga cikin ansar Shi ne ya maru wannan ba yahudi har mu dai cewa a taqulu haza wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan azurina kana faɗin wannan magana manzo Allah yana raye gaban mu kace wai annabi Musa bi daraja shi musulmi ya mare shi an gane ku haka nan ya auku a cikin hadisin abi sa'id cewa annal ladhi darabahu rajul min al-ansar wannan wanda ya maru wannan bai yahudi wani mutum ne daga cikin ansar amma kuma an samu wata ruwaya ruwayan amr bin dinar ya ce wannan da ya maru wannan mutumin da yahudan abubakar su ne an gane to in an ce abubakar su ne yaya za a haɗa alaƙa tsakanin cewa rajul bin ansar abubakar ansar ne ai eh, ba ansar bane shi muhajir ne ya ka ce to abinda ake nufi da ansar a nan wajen ma'ana wanda yake ya fi wancan ansar din gamewa domin abubakar radiyallahu anhu wato shi ma yana daga cikin ansaru rasulillah abubakar yana daga cikin masu taimaka ma da'awan manzan Allah ƙada'an fa huwa ra'su man nasarahu ne shugaban wanda suka taimaki manzan Allah ana nufin ansar ba wai wancan insilahin ba wani mutum daga cikin masu taimaka wa da'awan manzan Allah an gane su kaga da wannan sai a yi jam'i tsakanin wancan magana ansar da kuma maganar cewa abubakar ne radiyallahu anhu kenan ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ya ya cewa lallai wannan wanda yayi wannan duka abubakar ne kuma wannan ansar din ba ana rufin ansar da wanda ibn ba an gano wannan ko to shine sai annabi ya kira abubakar sai ya tambaye shi game da wannan labari sai abubakar ya bada labarin duk abin da ya faru a cikin ruwayan ibn al-fadl sai bayahuda ya ce ya abul qasim inna li zimma wa ahadan fa ma balu fulan da dama wajihi yace ya kai abul qasim haka bai ce ya rasulullahi ba dan bai yarda da manzancin manzo Allah ba ba yahude ne yace ya kai baban qasim lalle fa ni din na kafirin amana ne inna li zimma wa ahadan ni kafirin amana ne karkashin daular musulunci kuma ya abul qasim ka san dai irin hukuncin kafirin amana yadda ku musulmi kuka yi magana fa ma balu fulanin na dama ne. me yasa wane ya mari fuska na bayan san ni kabarin amana ne fa kala sai annabi ce lima da damta mu. me yasa ka mari fuskan sa shi ne sai Abubakar ya faɗi dalilin da yasa ya mare shi ba yahudan ya fifita annabi Musa akan shi sai annabi ya yi fushi har aka ga wannan fushi a fuskansa sai annabi ya ce kada ku ƙara yin haka a gare a cikin hadisin abu sa'id udu wuli, ku kira mun shi fa ja'a fa'ala azrabtahu shin ka bugai da gaske kala yace sami'tuhu bisu ya halifu na ji shi ne a kasuwa yana rantsuwa yana da annabi Musa ne da ne yafi shi na malam an gane sai an cikin sa shi ne annabi yake la tukayyiruni ala Musa kada ku fifita ni fa kala la tufaddiluni baina anbiya'illah duk wannan a irin wannan matsayi din ne amma wani lokaci shi manzo Allah in ba irin wannan matsayi ba shi da kanshi yana cewa ana sayyidu walad bani adam yawmal qiyamah wala faqar to to duk shi da kanshi yana faɗin matsayin shi wannan ba matsala bane saka hadisan ba su yi karo ba na'am حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن an ibn shihab an humayd bin abdurrahman an karbo daga humayd bin abdurrahman anna abu hurairah radiyallahu anhu qala lalle abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ya ce ihtajja adam wa musa eh kaga wancan hadisi da makaranta zai nuna mana adalci na musulunci idan kafiri ya kai amana an zalunce shi ko wani abu za a bi mai haƙƙinsa sai da annabi ya kira abubakar bai sa kamar shi ya faɗi dalili kuma manzo Allah ya faɗa kan abu to daga dan kasance wani kafiri baya hana ya kai ƙara kotu a saurare shi an gane ku to wannan hadisi na Abu Huraira manzo Allah ke cewa annabi Adam alaihi salam wato wa Musa eh, eh, wato sun ɗan yi jayayya sun ɗan yi munazara tattaunawa eh. kowa ya kawo dalilin shi fa qala lahu Musa sai annabi Musa alaihi salam ya ce ma annabi Adam أنت آدم الذي أخرج أخرجت خديئتك أخرجتك خديئتك من الجنة كيني النبي موسى آه سي النبي موسى يشي مسا كيني النبي آدم wanda kurakuranka suka fitar da kai daga aljanna فقال له آدم سيدنا أبو آدم يتي أنت موسى الذي استفاك الله برسالته وبكلامه كيني أنه موسى وأن الله يزعبك ده منزنشنسا ده كما مغننسا inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin eh. thumma talumuni ala amrin qaddara alayya qabla an tazo kana zargina akan al'amari wanda an kaddara akai akai a gare ni kafin a halice ni eh, eh. tun a halice ni fa wannan abin Allah ya riga ya zai faru qala rasulullahi sallallahu alaihi hajja sai annabi adam ya rinjaye annabi musa annabi adam ya rinjaye annabi musa ya faɗa sau biyu tattauna wanda aka tsakanin annabi adam da musa sai annabi adam ya yi rinjaye ina ganin bana mantawa mun karanta a cikin sharhu sunna na barbahari ko kuma a cikin a girafin salaf ashabul hadis in ba na manta ba cewa akwai wani daga cikin shi mutum ne wanda yake daga cikin banu hashim ya zo gaban haruna rashi sarkin musulmi na banu abbas a lokacin nan shi kenan sai ju'eji shi a haruna rashi mutum ne wanda a cikin fadan shi yana yawan so a ringa kawo mai nusus ana mishi wa'azi ana nuna mishi Allah sai ya fashe da kuka mutum ne mai saurin kuka akan tsoron Allah saboda haka sai wani ya kawo mai wannan hadisin zai yi mishi wa'azi da shi sarkin yana sauraro kawai sai wani mutum daga cikin banu hashin sai ce an ce annabi musa da annabi adam su yi jayayya a ina suka hadu kawai nan tashi zai fuskar haruna da shirya canza ya ce ana ce maka manzan allah ya faɗa kana cewa a ina suka hadu ya ce lallai sai na cire kanshi ya ce a ɗauko fata da wuƙa lallai sai ya yanka wannan mutumin ana ta roƙon shi yana manzan Allah zai yi magana kuma ka zo ka ce wai a ina suka haɗu kana jayayya da wawa kake tambaya Wala ana so roƙon shi ana ah, bai fahimta ba ne yana buƙatar bayani ne wannan sarki ma hankalin shi ya tashi to da muna samun irin wayannan sarakuna ya kuke gani za a rinka zo ana wasa da hadisi manzan Allah hadisi ya inganta da isnadi muttasil cewa manzan Allah ya faɗa ka zo kana wasa da hadisu manzan Allah kana fifita hadisin manzo Allah kan mazhabanka kana fifita hadisin manzo Allah kan ra'ayin malaminka da abin da ya kama da wannan to ina ganin wannan mutumin da ƙarya sha yace wallahi shi ya dauka zindiki ne dan zanadika a lokacin su ne in an kawo hadisin manzo Allah suke dariya aka ce wallahi ba zindiki bane banu hashim ne yace eh gaskiya na san da wuya a samu zindiki cikin banu hashim Allah lokacin lokacin ainihin zanadika ana samun su ne galiban daga mutanen farisa mutanen iran to da an ce mai mutumin alfarisi ne wala yanka jini, ne kama tun da yaji an ce daga cikin banu hashim zai ce eh to yana ganin gaskiya tun tube ne ba wai yana da aqidan wasa da hadisi bane sai gane shi an gane wannan ko to wannan hadisin annabi adam da annabi musa sun tattauna ai yana suka hadu shi ne tambayar da kowane bai tambaya ko kai za ka iya wannan tambayar eh, eh, eh. ko ba ka ba to ai abu ne mai sauki manzon Allah da yayi Isra'i da Miraj ya hada annaba ko bai hada da su ba duk annabawan wannan sai ya hada da su kuma sun tattauna har ma yayi ma annabawa sallah ko to idan ya zama to wannan in Allah yana so ya hada wa'annan annabawa yaya zai zai gagara zai gagara ba ba wani abu ne gagararre Allah ta'ala na iya hada su tunda da lokacin da annabi ya je mi'raji annabawan sun hadu sun taru annabi ya musu sallah kun gane wannan ayi saboda haka Allah ya hada su a wurin da shi ya fi kowa sanin lokacin da ya hada su ba abu ne wanda zai gagari Allah ba ma zalika ala Allah bi aziz a gane ko farko abin da ya kamata ka ringa yin haka ce ma hadisi ya inganta ya zo daga ingantattu to kawai a matsayin ka na ahlus sunna mika wuya shine farko sannan daga baya sai ka tsaya ka natsu ka nemo ma'anar hadisin in baka san ma'anar hadisin ba hadisin ya ruda da kai ba ya nuna cewa ba hadisin bai inganta ba ne kwakwalwanka in ya rude ba ya nuna cewa kuma haka bane wani ya riga wani ana karanta mai hadisin ya fahimta to kai kuma kwakwalwanka yana da rauni bai gane ba to ka tsaya ka natsu ka samu malamin sunna ka zauna karkashin shi ka ce maka bayanin ma'anar hadisin an gane to babban abin da ke damun yan akalaniyin da mutazilawa da su khawarij da sauran yan bid'a da zaran hadisin ya dan saba ma tunanin su bai rauni sai ce wala hadisin nan ƙarya ne su ya tike suke da kawai kwakwalwa suke bata hadisu manzo Allah in haka ne kuwa za ka bata ta ƙur'ani ma za a iya ɗauko ma wata aya ka zo ka yi inkarin aya ta kwakwalwanka hmm. saka hadisu manzo Allah in aka ce ma ya inganta ka miƙa wuya ka san ma'anar shi ko baka sani ba hmm. an gane in baka sani ba ka yi haƙuri ka samu malaman sunna da suka fahimci sunna da kyau su ma bayani su fitan ma da cikin hadisin kada ka yi saurin karyatawa hmm. an gane wannan ko to a nan wajen annabi adam alaihi salam ya kawo ma annabi musa hujja shin ya kawo hujja ne da sabon allah yake so yana so ne ya tabbatar da da kaddara kan sabon allah kun san bai halatta in ce ma ka yi zina ka ce haka haka allah ya kaddara laifi ne eh. ka sha giya ka ce haka allah ya kaddara zan sha giya yana kana so ka nuna ba laifi kai ba kamar kafiran maka wa qala allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna nahan wala aba'una wala harramna min shay shi Muhammadu yana cewa muna haramta wasu dabbobi muna bauta ma gumaka to da Allah ya so da ba za mu yi shirka ba Allah ne ya kaddara za mu yi shirka abubuwan da muke haramtawa Allah ne ya kaddara za mu haramta abin da suke nufi ba laifi suka yi ba tunda dai Allah ya kaddara za mu haramta kenan ya halatta abin da muka yi Allah ya kaddara zan bauta wa gumaka ya halatta bauta wa gumaka da muka yi to faɗin haka kuskure ne to shi ne haka ce annabi adam ba wai yana so ya kafa hujja da kaddara bane akan wato cin wannan itaciya ya kafa hujja da kaddara ne akan fitar da shi daga aljanna fitar da shi daga aljanna al'amari ne wanda dama Allah ya kaddara sai ya faru dan shi annabi Musa ne yace anta adam allazi akhrajatka tabi'atuka min aljanna kai ne annabi adam wanda kurakuran ka suka fitar da kai daga aljanna sai shi kuma annabi musa ya ce masa annabi adam ya ce masa anta musa allazi istafaka allah bi risalatihi ko bi risalati wa bi kalami eh. summa talumuni ala amrin qad qudira kana zargi na akan al'amarin da an kaddara za a kore ni dama da za a fitar da ni daga aljanna eh. abala an ukhlaqa tun kafin a halice ni dama Allah ya kaddara za a fitar da ni daga aljanna to wannan shine abin da annabi adam ba wai ya ce Allah ya kaddara zai yi sabon Allah bala to sai manzo Allah ya ce nan take sai annabi adam sai ya samu nasara sai ya rinjaye annabi Musa a wajen munazara a gani idan kuna tattaunawa da malami na sunna akan addini to imamu shafi'i na cewa shi yana Allah Allah yana munazara yana Allah Allah wancan ma ya fi shi hujja dan ya karu hmm. domin idan kai ka fi shi hujja to iya karatun ka ne kenan amma ya kara maka wani abu karatun ka ya karu shi ya ce yana Allah Allah yayi munazara ya zama wannan wanda yayi munazara da shi ya zama zai kawo mai wani ƙarin ilimi ya rinjayi nashi shi ya fi son haka amma galiban mutanen mu idan ana jayayya ana tattaunawa kana so ne ana ha maza ha mata ka samu nasara eh. kuskure ne wannan kun gane ko to eh. kun annabi adam ya rinjaye musa a nan musa da tsaya wani jayayya ba ya su to wani zai tukunya ya juya ya juya ga ɗaliban shi na kallon shi kada ya tukunya sai ci gaba da jayayya a mutumin kirki kawai kuna tattauna wannan ya samu nasara kawai ta sallama ko a gaban kowa yi kuwa eh alhamdulillah ka fi gaskiya ba gajiyawa ba eh. ba su ba kowane su ba conference world conference da ake koyar na kafin shi ba eh, irin na zamani yanzu ba kaga yanzu ana kasuwanci da kwamfuta yanzu gashi nan ana meeting meeting eh, ta duniya عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن كربو دغ عبد الله بن عباس الله يقرا مس يدايشي خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa gare mu wata rana qala dan alayya al-umam wa ra'aytu sawadan kaseeran annabi ke cewa an fitiro mun da al'ummomi an nuna mun an nuna mun duk annabawa da al'umman su an gane ko a wata ruwaya yace fara'aytu nabiyya wa laysa ma'ahu ahad yace naga wani annabi ya gama da awansa, da sa da kowa bai da kowa ya gamu da Allah shi kadai wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar rajul wa rajulayn naga wani manzo ma'ahu ar rajul wa rajulani tare da shi akwai mutum da ko mutum biyu ka duba hikima irin na annabawa wani annabi kuma kaza yace in zuru fi ali sawadun azim sai gashi an dago mu wasu taron jama'a masu yawa sanan wajen shi wannan hadisi kuma yace an bijiro min da al'ummomi sai naga wani duhu wasu taron jama'a kasira da yawa saddal Ufka ya toshe sasannin duniya gaba ɗaya jama'a suna da yawa fakila haza fakila haza musa ci kauni aka ce wannan shine annabi musa cikin mutanensa an gane to da annabi ya dauka yace fa zanantu annahum ummati na yi tsammani su al'umma ta ne ka ce masa annabi musa ne da mutanensa can kuma ka ce sake dubawa ya ga taron jama'a wanda sun lullunka wannan ka ce wayannan su ne al'ummanka wa ma ma'ahum saba'una alfan yadkhuluna aljanna bila hisabin wala azab tare da su akwai mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba to kun ga ashe ana iya samun wani annabi yayi da'awa yayi awa, amma bai samu kowa ba wannan ko baya nuna gajiyawa eh. abinda Allah yake so kawai ga mai karantarwa ka isar da sako babu ruwanka da mutane sun gane ko ba su gane ba ganewa na Allah ne an gane kawai abin da ake so gare ka isar da saƙo ai shine muhammad bin abdullahi yana istinbatin wannan hadisin yace babban abin da ya kamata mu fahimta cikin wannan hadisin shine wato adamul a adamul iftiral bil kasra wa adamul zuhud bil illa yace kada mutum ya rubu da yawan jama'a kaga jama'a sun taru Ka ce to ai ai ai abin ai insha Allah ko kowa ya san cewa in ba irin mu ba wai da shar wayan mutanen akwai wani malami da ke tafsiri da ramadan ya tara mutane a can mutane su koya ya ce to yanzu in ba irin mu ba waye zai tara wa'annan jama'a ai sai mu kaga wannan ya rudu da yawan jama'a ya ce ba a ruduwa yawan jama'a ba alama ba ne na cewa kafi kowa imani sannan kuma wa adamu Zuhu, da killa da rashin gudun karancin jama'a karancin jama'a ba alama bane cewa baka da gaskiya in ba haka ba to wayannan annabawa da suka gamu da Allah su kare yaya me zaka ce ga annabi nuhu wa ma amana ma hu illa qalil babu wanda ya imani da shi sai yan kadan saka yawa da rashin yawa ba su bane in yawa ne wani cocin ya fi wanda masallacin yawan mutane wani fasto mutanen da zai tara hmm. sun fi goma wannan ya fi na juma'a hmm. to sai a ce shi kenan hmm. ta ce fasto yana da gaskiya to kenan idan na je idan na je kamar kasar iran inda shi'a ta fi yawa suna suna kaɗan suwa yake da gaskiya ke nan shi'a in na je ƙasar sufaye inda sufanci suke da yawa na je senegal inda ibrahim ya ziyarta kaza kaza ya ga jama'a na sun taru kaza suke da gaskiya tunda ahlus sunna kaɗan ne a saudiya ne ahlus sunna ke da gaskiya tunda saudiya ne ahlus sunna fi yawa kenan yawan ba wai ana duba wai aqidan bane za a duba yawan ne kawai yaya sai mace in ka je saudiya to saudiya salafiya ne suke da gaskiya nan amma in ka je iran shi a ke da gaskiya tunda su suka fi yawa in ka je senegal tariƙar tijariya ke da gaskiya suka fi yawa yaya kaga in wannan shine ma'aunin kuwa kaga ai al'amura sun lalace eh wa in tudi aksara man fil ard yudilluka an sabilillah da maganan ainihin wannan abdullahi bin mubarak alayka bi asari man salafa wa in rafadaka an-nas ka bin gurabin magabata salaf ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun yi watsi da kai ko da mutanen duniya sun ce ba ruwansu da kai in kana kan hanyar salaf ka tabbata a kan shi wa iyaka wa ara ar-rijal wa in zakara ko laka bil qawl ka shedinka da ra'ayin malam wani malam wani malam wani ko da sun kawata shi da magana an gane to anan wajen kaga an bijiro da al'ummomi sai annabi ya ga taron jama'a da yawa sun toshe sasanni sai aka ce mai wannan mutanen annabi musa ne kenan annabi musa yana da al'umma masu yawa mabiya da yawa daga cikin annabawa wajen yawan jama'a daga manzon musa ya annabi musa daga annabi ibrahim wanda allah ke taya ban shi da mabiya mabiyan annabi ibrahim kaɗan ne amma allah ya kira shi inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal mushrikin shakiran li an ubi ko da kuma kul inna li hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan iya man billata ibrahima zaka dauka cewa yana cikin al'umma da yawa a lokacin da ya je wani sarki suka je wani garin wani sarki a duniya gaba ɗaya babu kowa daga shi sai matan shi lokacin da aka ce sarkin in ya ga mace tare da kai idan ka ce ka ne zai kashe ka ne kwashe ta amma ka ce yar ka ce to zai ma kyauta ya karbe ta a lokacin nan da suka je annan musa ya ce mata in aka san a ibrahim ya ce mata in aka tambaye ki ki mm. ce bari dan wanki ne mm. ai a duniya yanzu ba wani ba ban da kowa sai ce yawa ni dan wanki ne a cikin addini mm. sarkin na tambayar da zai ce ai dan uwana ne shi shi ba shi dan uwata ne sarkin ya ba annabi ibrahim kyauta akan wannan yanzu yana so ya karbe ta shi ne ya fuskanci azaba dole ya mika ta da gudu zai mika sai ji an shaƙe shi kamar za a bane ya yi ihu ya ƙara cikin farowa ya ga an shaƙe shi da ya kwaci kan jirgin sai kun zo kun da koma aljana ko eh, eh, nan take ya sallame ta ta yi sauri taban mai kasan shi sannan ya ba da kyautan ainihin wannan ya sunan da abin mariya biya. wannan kai hajara eh. ya ba da kyautan hajara zuwa gare ta hmm. kun gane ko hmm. to kaga wannan biya na nuna mana irin wannan abubuwan cewa ba lallai bane annabi ibrahim a cikin annabawa wasu na cewa daga manzan allah sai shi a daraja akwai tattaunawa sosai daga manzan allah sai kowaye wasu ka ce annabi ibrahim wasu ka ce annabi musa wasu ka ce kaza don kusan cewa yana da daraja amma mabiyansa ba kaɗan ne eh, ba wai da mabiya ba ne mun karanta a cikin littafin nan a jawabin kawai eh. a cikin jawabin mun kawo tarihin wani daga cikin eh, tabi'ai wanda a majalisun shi ba a wuce mutane uku hudu biyar amma lokacin shi ne imamun duniya duk duniya gaba ɗaya ba malami kamar shi amma kuma majalisun shi ba a taro sai karanta da mutane biyu ko uku amma biyun nan ko uku suka je suka yi karatu sai ga an shiga amma kuma shi shehin gaba ɗaya babban malamin gaba ɗaya shi ko ba a zuwa sai dai karantar da ɗaliban ilimi kuma suke fa'idantuwa da shi su kuma sauran za su yi karantar da sauran al'umma an gari amma kuma an yi imani a lokacin baka kamar a wani ilimi now kun sha Allah za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba taimakawa kada a gajiya da Allah taimaka fi sabilillah